This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dadau da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da Ibrahim Garba ne Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shiri za ku ji cewa ganawar da shugaba Buhari da kwamitin samun zaman lafiya na tsohon shugaba Abdulsalam Abubakar ya bar baya da kura. Sa'annan kuma a ci gaba da ƙoƙarin samun sauƙi akan matsalar tsaro kwamitin da majalisar wakilan jihar plateau ta kafa ya zanta da wasu ƙabilun jihar kada kuma a mance salihu garba zai gabatar da da rashin tayi to amma fa sai bayan kun gama jin labarin duniya assalamu alaikum ga labaran shugabannin kungiyar kasashen gabashin afirka na kan matsa ma gwamnatin sudan ta kudu da 'yan tawaye su cimma jituwa a yau ɗin litini don kawo ƙarshen yakin basasar da suka shafi watanni ashirin suna yi shugaba salva kiir da babban abokin gabarsa jagoran 'yan tawaye rick machar suna birnin addis ababa don tattaunawa da kungiyar kasashen gabashin afirka igad a takaice wadda ta shirya shugaban kenya uhuru kenyatta ya saka hoton mutanen biyu sun shiga tattaunawar da kungiyar ta igar shirya da daren jiya lahadi a gabanin wa'adin da ke cika a yau din da litini tattaunawar da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da amurka Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi kashe ne cewa rikicin siyasar ƙasar Burundi na iya zama masifa ga ƙasar da kuma yankunan da suke kusa. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta wannan gargaɗin ne a wata sanarwar da shugabar kwamitin kungiyar nkosazana da lamini zuma ta gabatar kuma ta gabatar da sanarwa ce kwana ɗaya bayan da aka kashe tsohon hafsan sojojin ƙasar jin bikomagu wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba su ne suka kashe tsohon jami'an sojan a kofar gidansa a bujumbura babban birnin ƙasar kashe shi da aka yi ya biyo bayan kisan gillar da aka yi wa mai baiwa shugaban kasar shawara akan matakan tsaro a kwanan nan Ngosazana da Limi Zuma ta jaddada buƙatar yin shawarwari domin samun dawwammammen zaman lafiya a ƙasar da kuma ƙarshen rikicin siyasa. Masu cacakar shugaban ƙasar sun ce matakan da yake ɗauka ciki har da yin takara a karo na uku suna jawo wa tsarin mulkin ƙasar da yarjejeniyar da aka kula a Arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasa shekaru goma sha uku a ƙasar karan tsaye to amma sai kotun tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukuncin cewa shugaba nkurunziza ya cancanci tsayawa takara domin da farko majalisar dokokin ƙasar ce ta naɗa shi a shekara ta 2005 ba jama'a ne suka zaɓe shi ba. an gano tarkacin jirgin saman indonesiya mai dauke da matafiya 54 wanda ya fadi a lardin gabas na fifo mai mawuyacin fasali jirgin ya rikito ne yayin da yake tafiya cikin mummunan yanayi wasu ƙauyawa a gundumar bintan da ke fafo ne suka gano baraguzan jirgin a wani tsauni a cewar ma'aikatar sufurin indonesiya har yanzu dai jami'ai na ƙoƙarin tantance bayanan da suka samu daga mazauna wurin hukumomin indonesiya sun ce an tura masu ayyukan ceto zuwa wannan wuri da ke can lungu kuma za su fara bincike a yau ɗin litini babu tabbacin akwai wanda ya tsira sadarwa tsakanin ofishin kula da tafiyar jirage na tashiyar jirgin sama da jirgin saman na kamfanin trigana air mai lambar tafiya 267 ta katse kimanin minti 30 bayan tashin jirgin jiya alhadi daga filin jirgin saman santani da ke jayapura headkwatar lardin da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An kashe ministan harkokin cikin gidan London Puja na kasar Pakistan mai suna Shuja Kanzada a sakamakon wani harin kunar bakin wake. An kashe ministan ne tare da akalla wasu mutane goma sha ɗaya. Mai baiwa gwamnatin London shawara akan harkokin kiwon lafiya. Sa'id Alahi ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa Minista Suja Kanzada yana daga cikin waɗanda aka kashe a jiya Lahadi. masu aikin ceto sun ce tana yiwuwa yawan waɗanda suka mutu ya ƙaru domin har yanzu akwai mutane da dama da rusassun gine-gine suka danne cedin gani da ido sun ce akwai kimamin mutane talatin a cikin gidan minista a lokacin da mai harin kunar bakin waken ya shiga gidan kuma ya tada bumabuman da ke jikinsa bayan da masu gadi sun hango shi kuma suka yi kokarin hana shi shiga gidan 'yan sanda suna daga cikin waɗanda rusassun gine-gine suka danne. Labarin duniya kenan kuka gama ji. wakilin sashen hausa nasiru alhikaya ya aiko mana da rahoton cewa ganawar shugaba buhari da kwamitin zaman lafiya na abdulsalami abubakar ya ci gaba da haddasa muhawara tsakanin pdp da ke ganin ra'ayin kwamitin daidai ne da wasu masu sharhi da ke ganin babu wani uzurin rashin binciken kwakwaf ga gwamnatin da ta shuɗe a sabon salon pdp na caccakar gwamnatin buhari a ƙarshen mako ta alƙalamin olisa metu ta nuna takaicin yadda ta ce apc na aibanta kwamitin zaman lafiyan da ke tattare da dattawa da suka tallafa rayuwar demokuraɗiyyar najeriya duk da pdp ta yi sauri ta ce ba ta adawa da yaƙi da cin hanci matuƙar da hakan ba zai zama silar bita da kulle ba tsohon mai taimaka ba manga tukur kan siyasa da yanzu ke danyen ganye da apc shitu muhammad ya ce binciken ne mafi ala in ka jalaye su tafi da kudin kenan najeriya ta rasa wannan kudin su wa suka sa najeriya a wannan halin kakanika in baka yi bincike ba su ma za su ce to in wata gwamnati ta zo za ta ja lahai su ma za su yi tabarkasa saboda aka gara a yi bincike duk duniya su gansu su san cewa su ne ba su son kasan Bayan taro da kungiyar dattawan Arewa Northern Elders, shugaban rundunar adalci Abdulkarim da Yabo ya nuna damuwa kan masu kiran sassauci ga yaƙi da cin hancin. Abubuwan da muke faɗa da ake cewa kamar bakin ciki muke Allah ya shugabancin can arziki akan sun yi mana sata muna bakin ciki sai Allah ya kawo Obasanjo a lokacinsa ya kafa hukumar EFCC karkashin Nuhu Rubadu. Izo ice ya samu local gamman chairman ɗinnan 774 duk kowannensu da laifi. Izo ice duk gwamnonin 36 bace banda na wata jam'iyya ba duk ya same su da laifi kuma yana da shaida duk zai gurfanar su a ko kotu izo kuma faɗi duk irin ɓarnar da shugabannin ƙasa da suka gabata suka yi da abokan mu'amalarsu duk ibadar hotani wanda a su ne aka samu james ibori da ibashi miliyan goma sha biyar ikai santar banka ita nuna rasu din ga misali shaidun da ibayar a nan najeriya duk gaba ɗaya aka kasa hukunta james ibori shi ita je kuma bayarwa a ingila aka daure james ibori shekara goma sha uku saboda aka ita kanta kotu da alƙalai sai an musu kyakkyawan garan bawula kasar nan don mu samu kyakkyawan tsafta ne da za a hukunta duk irin wanda suka yi mana laifi irin waɗannan da irin duk abin da ya samu a cikin ƙasar nan na tattalin arziki da siyasa da tsaro. shi ma tsohon dan majalisa barista ibrahim bello Bello na ganin matukar za a bi matakan tsarin mulki binciken zai farfado da da'a a Najeriya. Ai shugaban kasar Najeriya shi ba shine ke binciken ba kuma ba shine alkali ba ba kuma shine zai daure ba shi dai yana so tabbatar ya tabbatar an jaddada abin da ya kamata an bisa ga adalci. ko Kowane kwamiti da suka je ai sun nuna mashi ne akan cewa suna so kada ai bita da kulli saboda yan jam'iyyar PDP suna ta korafin cewa so ake ma wannan bita da kullin abi abin da kira rule of law abi ka'idan kowa ne dan Najeriya zama daidai yake da kowa duk wanda ya yi a mishi a yanda aka rabu kenan. Da alamu wannan batu zai ci gaba da ɗaukar hankalin masu sharhi har sai an ga yadda kuruwar aikin za ta yi tasiri ne kan jami'an gwamnati masu wa'adin aiki har ritaya ko ko dai gyaran zai fara ne ta kan 'yan siyasa. Wherever America had influence, it will help Nigeria to recover any money that had been stashed. Nan ma kakakin shugaba Buhari ne Femi Adesina ke nana ta alwashin Amurka na tallafawa wajen dawo da kuɗin da barayin biron Najeriya suka jibge amurka da duk ƙasashen da take da tasiri a kansu. Nasiru da Maili Kayamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru. Daga can Jos kuma wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoton cewa kwamitin da Majalisar Wakilan Jihar Platon ta kafa domin samun zaman lafiya ya ci gaba da yin yunkurin ganin wanzuwar haka. A ci gaba da lalabo maslaha kan matsalar tsaro a jihar Filato, kwamitin da Majalisar Dokokin jihar Filato ta kafa ta tattauna da al'ummomin Birom, Fulani da Jarawa daga wasu sassan ƙananan hukumomin Jos ta Gabas, Barikin Ladi da Mangu. A cewar mahalarta taron matsalar ta ta'allaka ne kan satar shanu, lalata amfanin gona, mallakar kasa bambancin addini da siyasa. Sunana Husaini Haruna Adam, ni ne sakitare na ilmantar da 'ya'yan mikiya na Mangu Local Government. Inda ana ɗaukar wayannan matakai yadda wayannan 'yan majalisu suka kira mu yau, muna faɗa tuntuni da an wuce wannan wurin. domin manya-manyan mu shi ne na farko ana faɗa ma kawai rigage a ita kakkashe mu a ita koran mu a ita kwakwace mana shanu ba a kama ko mutum ɗaya ba sa'an nan kuma ba a hukunta ko mutum ɗaya ba sa'an nan kuma ba a ce ku da aka kore ku ko aka kashe muku yawa bari a tallafa muku ƴaƴan da an kashe musu iyaye su ma su dan samu sauki wanda an kwace musu sanu su dan samu sauki su zamanto mutane ba muna roko da Allah yadda da ake iyaye da kakanni mu zamanto ɗaya a koma wancan masayi din don da ba mu san wai wannan biron daban wannan fulani daban wannan bajari daban ba komai mun sani ana iya tare ne sunana Elisha dauda ni ne mai sarautan gwangada a langai district abinda yake faruwa birim yana noman gona sai a kwashe gonan a bama ba ne ko a bama wani ni mun gane cewa batun kasa ne ga fulani a nan muna zaman mu lami lafiya yan uwanmu fulani da rumadan da suke a barkin ladi wanda aka koro su daga barkin ladi sun koma langai district su suke ja mana dama yan uwanmu kuma suna ce mana mu bakin mu mun hada baki da fulani ana ji yana kashe yan uwanmu su fulani kuma suna gani cewa mun hada baki da da yan uwanmu birim na barkin ladi kun ga ina matsayin mu in gaskiya ne ake so abin da yake na haki na birom a bashi abin da yake haki na ne a bashi idan waɗannan sarakuna sun rike mu hannu biyu kabilu da muke zaune a wajen gaskiya babu sun kai babu nuna kabilanci babu nuna bambanci zaman lafiya zai samu suna na malam agwamnyam ni ne deputy chairman na afizere community kamar mu iyayenmu sun gaji noma to filayensu shi ne dukiyansu sai mutum ya je ya tsaya a wurin ya ce wannan wurin nawa ne ba na kowa ba kaza kaza wannan babban damuwa ne na biyu waɗansu suna gani cewa sun yi karatu saboda haka waɗanda ba su yi karatun ba ba su san komai ba za su su danne hakinsu mu jarawa da biro kowa ya koma ya tsaya kan gaskiya inda ba naka ba ka fita ka gaya ma duniya cewa wannan wurin ba nawa ba. Shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi ya ce suna kokarin wayarwa da al'umma kai kansu goyi bayan jami'an tsaro da ke aikin samar da zaman lafiya tsakanin su. su yadda da jami'an tsaro domin ba su da yadda kan aikin jami'an tsaro tsakanin su duka biyu na sha faɗa mutane ne da suke rike da makaman da gwamnati bata yadda su rike ba tsakanin su duka biyu suna musguna wa juna wurin al'amari na hanyar kiwo da inda bai kamata a yi kiwo ba kuma muna da hanyar da za mu shawo kanta cikin izinin ubangiji jos east local government jarawa ne kuma suna zaune da fulani suna zaune da birom a wannan fursum district ɗin suna da damuwa tsakanin kabilan jarawa na plateau da kuma kabilan birom a kan harkan gonaki wanda jarawa sun ce nasu ne birom sun ce nasu ne mu majalisa ne mai zaman kanmu mun san damuwan plateau mun kira mutane sun yi magana duk abin da ya shafi bangaren laifi da ya shafi na gwamnati ko wadda ta wuce ko na yanzu za mu faɗa wa mutane kuma za mu faɗi matakin da za a yi a gyara ta. A cikin wannan mako ne dai kwamitin zai mika rahotonsa wa majalisar dokokin don ɗaukan ƙwararan matakan da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. mu zauna lafiya al'umma ta filato To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. an jima kaɗan za mu gabatar da da rashin tayi, to amma a shakata da wannan waƙa tukunna. salon waka na mutan kanowa mai jimirin amon wake a gurin jama'ar kanowa Ba zauna lafiya zai kulla alakar 'yan kanowa mu da zumuntaka da makwabta 'yan gefen kanowa lokaci ya yi da za a saurari da rashin ta yi. Kuɗi ya kashe suka da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to har yanzu muna kan batun man fetur a arewa yau alhaji yakubu ɗaya daga cikin bakin namu zai fara da batun cire tallafi ah, alhaji yakubu cire tallafin nan shin in an cire ɗan ƙasa zai wahala ne ko kuma a idan aka cire tallafi zai samu sauƙi to hajiya madina insha Allah in aka cire tallafi ɗan ƙasa zai samu sauƙi ta yaya to yanzu da nake gaya miki mun da muke cikin harkar mai mun san shigo da mai da ake yi bayan an shigo da shi a cewa gwamnati tana ba da tallafi abin da ya bani mamaki da nake ji wai ba ma a ba su kuɗin tallafi ba wai kuɗin canjin da ya karu dun ba biya su kuɗin su ba shine mai ya zama matsala wajen dala biliyan 29 ko 200 da wani abu to hajiya madina ina tabbatar miki wallahi tallahi bilahi da ba kafara su masu shigo da mai nan wasu ma ba su shiga da mai daidai bayan wannan kuma an sun shigo da shi ba sa sayarwa akan tallafin da gwamnati ya faɗa gwamnati yana sayar mana mai naira 77 da sule shida to duk wayannan depot private depots a je a dubi record nasu da yadda muke saya ba wanda ya taba sayar da mai naira saba'in da bakwai da sule shida tsakanin su kuma suna karɓar tallafin gwamnati to mun saya mai naira ɗari da wani abu madina mun saya naira casa'in mun saya naira tamanin da uku da sule biyar wanda take kasuwa a yanzu ku kuma kun sayar a nawa to mu muna da dalilai mu misali idan ka saya mai a tamanin da uku kamun kalo da ta tabar lagos ya kai tamanin da biyar to in ya zo tun da wannan tallafin ba kai ne aka saya mai ba mu wani ma zai dora naira biyar ya sayar ko naira casa'in wanda idan da za a sayar mana a naira saba'in da bakwai da sile shida za mu yi mu sayar naira tamanin da bakwai din wanda muna da riba kusan naira tara amma gani ba a sayar mana mai haka gwamnati tana gani da nnpc din da dpr da yy suna gani har ma wai ana zuwa wajen gwamnati wai ana so tallafi bayan ga rekod na bankunan da muke biyan mai wayannan kamfanuka masu karbar tallafi ba sa sayar mana mai haka su gwamnati sun sani misali gwamnatin da ta wuce muna roƙon gwamnati wanda ta shigo muna so ta yi bincike in sha Allahu ta bincika maganar na fada wannan kamfanonuka masu son tallafi sai sun maida wa gwamnati wasu kuɗi duk mai ba sai da maida a tallafin ba kuma sun karbi tallafin gwamnati sun kara mana kuɗi suna karɓi kuɗi wajen gwamnati ya zama sun yi duplication kenan na wannan abun mu a wajen mu muna da kaman outlet gidajen mai ya kai dubu ashirin na kanmu wanda muna da kamfanonuka a shirye suke na waje za su iska mana mai mu saya amma saboda dokokin kasan nan muna jiran abin da gwamnati za ta yi sai a dubi wayan da za a yi harkar da su a samu wani abu kamar gwamnatin ta wuce a zo wai ana cewa misali mai capital oil tana cewa ta ba da mai kasa zuwa zuwa zuwa najeriya waya je a dogo kamar ita na nnpc bayan ga nnpc kanta take tana nan a shigowar buhari nan kin sani hajiya madina ni na sani buhari bai yi magana kan mai ba amma ga mai ta sauko to a dubi mai ya faru kamar bayanin da yusha ya yi kafin a kai ga haƙo mai a oloibiri a shiyar niger delta da yanzu nigeria ke dogaro da shi sai da aka ɗauki shekaru wajen goma sha ɗaya yanzu kana ganin in an ce a haƙo mai a arewan nan za a iya haƙowa har mutumin da ke shiyar arewa har ya amfana da haƙo wannan man eh hajiya ita misali kamfanin da na saudin america wanda suka zo za su yi mana blue oil su ce za su yi mana refinery guda biyu suka ce an ba su shekara biyu za su gina refinery nan guda biyu akan nawa za su yi akan dala biliyan uku abinda suka faɗa za su yi kowane refinery kenan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar dola to mu a ganin gwamnatin da yake tafiye lokacin da suka zo har ma muka ba da proposing a yi mana ɗaya a age kogi state saboda arewa a jihar ɗaya a kudanci to ba dun komai ba saboda wannan crude oil namu na arewa ba a same ta ba inda an same ta ba za mu ma magana can ba don independent petroleum market da nake gaya miki din su mutanen kudu sun sani a cikin gidajen mai dubu ashirin dubu goma sha biyar tana nan a arewa ne so muna da karfin gwiwa wanda za mu iya mu bada dama misali ma a ce za mu gina mana kungiyan kowane mai gida mai kai mata haraji za mu mu hada ma kudin ginawa to amma ganin gwamnati din yadda take tafiya na daɗin kowa yana tsoro baya so ya rabu da jarinsa muna fatan gwamnatin da ta shigo musamman bangaren tallafin nan hajjiya madina gwamnati ta duba sosai wannan kudaden da dabma take karba na tallafi ba za sayar da mai din a tallafi suna sayar da mai da sada gwamnati tana gani kuma tana kara basu tallafi to mu san irin wannan tafiyar da aka yi ba muna roƙon mai girma gwamnati sabo na janar buhari ta bincika wannan wajen ta gani mu kuma matsalar da yanzu muke fama da ita su masu biyan mu kuɗin wobil na na kawo mai wallahi tallahi madina ina da kuɗi ma na 2007 wanda ba biya ba wanda wai dama manual ne yanzu an da akwila akwilan da ake biya dama sati ɗaya yanzu ya fi wata ake duk wannan matsalolin ita take kawo matsala wani lokaci a ce ba mai yanzu ka ce buhari ma bai magana ba an samu mai yanzu ko ina to shin a faduwa kuke sai da shi kenan da ta yalwaci yanzu ko kuma a yaya kuke sai da shi a su dafman masu shigo da mai dama kaman business ne kana yi kana ya bada wani abu a baga kaya ba su da wata harka dama sun rage sun gina depots a lagos wajen ashirin da nawa ne to in ba yi wani harka ba ba zai yi ba a hakan sun shigo da mai ko ba tallafi za su ciri ba dama abinda da ya sa ba sa nuna suna ciri ba. gwamnati ta yarda da wayanda suke mata aiki su haɗa kai a yi kashe mu raba to yanzu buhari da ya zo da kowa ya san shi dama da tun da kowa ya san shi an shigo da mai ba ya ma magana tallafi ba in kin je lagos yanzu ana kiran mota ko ni na da motoci na biyu na ce a ɗauki hayanta a ce ba mai ɗauka hayan moto ni kaina ma ina shakan saya mai in ka sayo mai tamanin da uku daga maiduguri daga lagos in ka zo maiduguri tamanin da biyar naira biyu ne naira dubu tamanin to amma kudin lodi kuma karki manta naira naira ɗaya dubu arba'in dubu arba'in ne zai rage kamun na jiran wobil to na abubuwan shi yasa nake gaya miki gwamnati muna rokonta ta dubi a cikin kungiyan mu masu sai da mai akwai masu son gaskiya in ma da za a yi board ne ko ppmc ko mai a samu a ciki in aka samu duk report da yake ciki insha Allah za mu gaya wa gwamnati saboda ta yi maganin abu injiniya bari zo gare ka kai da kake fannoni biyu a nan ga ka ta bangaren ƙananan masana'antu kuma ga ka kwararre a bangaren ma'adinai kafin zuwan man fetur shin wai menene najeriya ta dogara da shi ne da yanzu ba za mu iya koma gare su ba eh kamar yadda kowa ya sani ko mu ma a shekarunmu na haihuwa dama kafin zuwan man fetur kin san gwamnatocinmu kowace yanki tana dogaro ne da albarkatun gona da yake yankinta a arewa ana dogaro da auduga da gyada a ta kudu maso yamma akwai koko da palm um, kwakwa manja kenan haka ma kudu maso gabas to wayannan ma a cikin harkokin da suka shafi harkan gona abubuwa guda biyu kenan kuma a kasashen duniya kin san kamar kasar brazil masana'antar siga ya gina mata wannan kamar thailand masana'antar shinkafa kawai ya gina mata to saboda haka muna da bangarori abin da ya shafi aikin gona da harkar ma'adinai da za mu iya dogara da su wannan kuma kowa ya sani kasashe sun yi in muka yi muka zauna muka yi abin da ya kamata ake yi na wanda yake so abubuwan da ake yi don a samu wannan amfanin abubuwan da muke da su so za mu iya muna iya kafin mai dama kowa ya sani muna dogaro ne da harkokin gona yanzu ma suna nan yanzu ma albarkatun gonan sun daɗa buɗuwa fiye da yadda da abubuwan da ake bukata na gonaki da ma'adinai yanzu a kamfanonin duniya na kere-kere da can ai babu kwamfutoci jiragen sama ba su yi yawa ba magunguna ba kirkiro ba a samu ci gaba a harkar magunguna eh, kere-keren kayan tufafi saboda haka yanzu ma akwai abubuwan da da can din ma da aka dogara da gonan babu su yanzu akwai bukatunsu saboda haka yanzu ne ma za mu iya zama da kanmu daram akan wayannan za mu iya dogara da abin da ba mai muna da shi jama'a nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu karkare firar a madadin bakin namu alhaji yusuf yusha'u da injiniya awal ibrahim da alhaji yakubu dinka fulka da wakilar muryar amurka madina dauda da hero diodone wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka To ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum bi mai magana Bashir Kwanci kama da Bulokan Gamman Kano Nigeria. zan yi amfani da wannan dama domin in godiya wa gwamnatin ta jihar kano bisa ayyukan alkhairi da take wa al'umma musamman samar da magunguna da ayyuka na ido da talakawa marasa ƙarfi a kananan hukumomi wanda mu kanmu karamar ƙaramar hukumar madoba ayyuka an samar da mutane dubannai da aka yi wa ayyuka a ido suka samu lafiya wannan aiki ne mai kyau kuma zan yi amfani da wannan dama to kira ga sauran gwamnatoci na jihohi da ka ringa koyi da irin wasu abubuwa masu kyau da wasu gwamnatoci suke bayan haka zan yi amfani da wannan dama domin in kira ga gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gandu da mu da hukumar karamar kuma kobi muna cikin wani hali da al'ummar ƙananan hukumomin tsiro da bebeji da karaye wajen hanya saboda hanyar mu ta riga ta gama lalacewa kuma titin nan babban titi ne wallahi fargaban mu a ce za mu fito daga area mu mu tafi cikin kano ko mu ce za mu nemi kwana gora ko mu tafi kaduna wannan al'amari ya gama al'umma ana cikin wani hali yawa Allah da annabi tun da ya biyo hanyar nan ya ganta a daure domin a gyara mana na gode mai magana da shirkan tuta ma da gulo kalafin makarantar najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ina son ku bani dama an bayyana ra'ayina game da ikirarin da abubakar tuka ya fito yana yi cewa yana nan da ransa bai mutu ba to abubakar shekau mun ji baka mutu ba me yasa ba za ka fito ka yi bidiyo kamar yadda ka saba yi ba a kullum sai a wannan karin za ka yi magana a audio mu a gaskiya mu ba zai ɗauki wannan maganar taka ba ya kamata idan har da gaske kana raye to ka fito ka yi bayani kamar yadda ka saba yi a bidiyo kowa ya ganka duk da cewa muryar da aka sa ta yi kama da muryar taka amma dai muna da kwankwanto a kai kuma bi izinin lahi ko kana raye ko da ko baka raye insha Allahu karshen ku ya zo a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya da yarda Allah mai magana Isa Kwamfi a sarari tagari jihar Sokoto mazauni unguwar Idera Lagos na gode sashen Hausa na murya Amurka. To tare da fatar za ku ci gaba da kira kuna bayyana ra'ayinku za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. shugabannin kungiyar kasashen gabashin afirka na kan matsa ma gwamnatin sudan ta kudu da 'yan tawaye su ci jituwa a yau dinnin litinin don kawo ƙarshen yakin basasar da suka shafe watanni ashirin suna yi kungiyar kasashen afirka ta yi kashedin cewa rikicin siyasar kasar burundi na iya zama masifa ga kasar da kuma yankunan da ke kusa kungiyar kasashen afirka ta yi wannan gargaɗin ne a wata sanarwa da shugabar kwamitin kungiyar nkosazana da zuma ta gabatar To ma sauraro yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon Washington DC kuma a nan za mu sallama da ku sai mu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin Jummai mai ke muku fatar alheri a wani lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.